Zama masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington da ke gundumar Columbia akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na FM ɗin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kasar kuma kuma a can kasar Ghana kuma a kuma suke nan za a iya ji mu ta Alfa Radio da kuma shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa. Safina Sada Sodangi da Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. A yau talata bakwai ga watan Nuwambar shekarar 2017 za mu yi magana ne akan yadda makarantun firamare da sakandare a ƙasashenmu musamman Najeriya ke fama da kwararrabewa azuzuwa da rashin kayan karatu. matsalan shine ba ina ne aka zauna ba shin me ake koya ma yara wa ke koyarwa me kuma ake ainihin son sai da wannan ilimi da an koya musu ni a fahimta ta shine a bangaren koyarwa akwai abin da ake ce ma watakan wuri ya zamo ya dace da yanayin koyarwa da turanci ana ce mashi conducive atmosphere to kaga idan ya kasance an ce za a koyar ma yara karatu kuma ana so su gane kuma ba gini na farko akwai iska akwai rana akwai damuna yara ne kanana tun da maganar primary school kul ne ake za ka ga wasu lokutan ko da an dan musu kuskuri mama amma daga baya sai su sake komawa gidan jiya haka yake hafsa shin gwamnatin tarayya na da rawar da take takawa duk da cewa waɗannan irin makarantu a ƙarƙashin jihohi ko kuma ƙananan hukumomin su suke za mu ji hira da wakilin munasir el hikaya ya yi da wasu masu ruwa da tsaki a harkar ilimi sai kuma amsoshin ku na tambayar da muka muku a shafukanmu na facebook da twitter don jin shawarwarin ku ta yadda za a bullo wa lamarin lalacewar gine-ginen makarantunmu ga amsar da kuka aiko mana a tambayar da muka muku a shafukanmu na facebook da twitter ga wasu amsoshinsu. To haka yake yanzu kan sai mu je kai tsaye kamar yadda muka ce saboda kun amsa mana cewa shin ta yaya za mu fadda jaki daga duma eh safina? Mm. <laughs> Mm. Sakon farko ya fito ne daga Nuhu Usaini ya ce yau da gobe ba abin da zai gyara makarantunmu na firamare da sakandare in ba an tilasta ma manyan ƙasa su dawo da yaransu makarantu na jami'a ba wato public school ku tashi lafiya. Sako na biyu ya fito daga gurin Adamu Muhammad da Adamu Muhammad ɗan Bojuwa. Suka ce yau da gobe, ai hanya ɗaya ce kawai gwamnati ta ji tsoron Allah tana fitar da kuɗi wajen kula da makarantun yara kawai, su kuma yaran suna ɓarnata duk wani abin da gwamnati ta musu wajen kula da karatunsu da gangan. sai ibrahim m abubakar maiduguri ya ce to yau da gobe wannan aikin gwamnati ne in har da gaske take tana son inganta ilimi a ƙasa to a gyara makarantun sannan kuma a zuba kayan karatu uwa uba su ne malamai ingantattu insha allahu ilimi zai inganta allah ya bamu ilimi mai amfani Shiko abdulrahman aliyu balkore ya ce ta hanyar gina sababbin ajujuwa da siyan sababbin kayan karatu a makarantunmu na firamare da sakandare Muhammad Sadi Energy Tandara Patuskum ya ce rashin kyawun azuzuwa da kayan karatu a makarantun firamare da sakandare abu ne da ke matukar shi mana tuwo a ƙwarya. Kai wallahi idan kuka ga azuzuwan makarantar ɗorawa firamare a nan unguwarmu ta Tandari, wani ajin har ma ana masa lakabi da ajin jemage sakamakon rashin gyara Azuzuwan ba windo ba taga ba kayan aiki Allah ya kyauta. Ita kuwa Madina Aliyu ta ce salam yau da gobe. Ai daman ana ware maƙudan kuɗi don gyaran sai dai baya biyowa ta hannu na gari. Sai Jamilan Ado Salati goma ga Annabi Rijau. ta ce yau da gobe ai wannan haƙƙin gwamnati ne don haka gaskiyar lamari ya kamata masu ruwa da tsaki su taimaka su gyara ma 'ya'yanmu makarantun sakandare da na firamare domin ko jiya 'yata zainab ta ce ma a ƙasa suka zauna Don haka muna roƙon Allah ya ba gwamnatin ƙasar mu ikon gyara makarantun yaran mu. Sai kuma Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada daga Barikin Ladi a jihar Flatu suka ce Assalamu alaikum yau da gobe. To babu shakka ya zama dole a samu malamai masu ilimi da kuma tsayawa yara, littattafai masu yawa da kuma samar masu da abubuwan zama da kuma tsaftace muhallin makarantun shine kawai zai kawo ci gaba. sai abdullahi aminu ya ce a yi musu bajet na musamman duk shekara har tsawon shekara uku tabbas in aka sa ido aka mai da hankali za a dace shi kuma nura usman ladan ƙaura ya ce yau da gobe ni a gani na gwamnati ba da gaske take yi ba wurin magance matsalar ilimi domin ya kamata duk wani jami'in gwamnati da ya kai mukamin darakta to a hana shi kai yaransa kasashen waje sai abdulaziz alhaji ahmad ya ce hanya ɗaya kawai shugabanni su rika sa 'ya'yansa a makarantun gwamnati Idan muka koma shafinmu na Twitter, at Gazali ADC Shuni ya ce, hakan za ta samu kawai idan gwamnati ta ba da kulawa ta musamman wajen gyara da gina sababbi tare da samar musu da kayan aiki. At Musa Hadira Asuba ya ce munan da magaran wasu makarantun sai ka ba da jika biyu na sefa sannan a baka kayan rubutu. Allah dai ya fidda a'i ga rogo. At Abdul underscore Balkora 1 ya ce ta hanyar gina sababbin ajujuwa da sayo sababbin kayan karatu a makarantunmu na firamare da sakandare. Sai at wuri underscore ardo ya ce idan gwamnati ta kasa sai iyaye su yi amfani da kungiyoyinsu na PTA su tallafa wa ilimin 'ya'yansu ina ganin wannan shine babban mafita. at imam underscore uba ya ce salam yau da gobe wannan aikin ya ne kan gwamnati saboda su ne ke da hakkin gyaran makarantun da inganta ilimin matasa sai adbakira dauratu ya ce batun ingancin ilimi sai dai mu ji a kasashen da suka ci gaba amma a kasar mu najeriya ilimi sai dai makarantun masu zaman kansu Adbaba Gana da Buwa Wan ya ce idan aka dawo da yaran jami'anmu na gwamnatin makarantun gida shine za mu sa ran cewar za a gyara mana makarantu. Sai da ƙarshe a muji tafa bakere ya ce wannan batun mai sauki ne idan gwamnati za ta miƙa ragamar ilimi hannun mutane masu tsoron Allah. To mun gode a cigaba da turo mana da saƙonni. to bahaushe dai ce ra'ayi riga kowa da irin tasa Eh, sun fata su kowa ya fata <laughs> shi ya faɗi abin da ke cikin zuciyarsa eh. to yanzu kuma lokaci yayi da zamu bi wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya daga Abuja a Najeriya kenan inda zamu ji shi a zauren muhawarar yau da gobe da ya tattauna da wasu malaman makaranta akan wannan batu na kwararrabewar makarantun firamare da sakandare ta za a yi wa tokar hanci ne ina tare da malamai biyu waɗanda na farko dai ɗaya daga cikinsu ma'aikacin gwamnati ne har yanzu shi bai yi ritaya ba malam usman funtuwa sai kuma shi malam tanko iya wanda kwararre ne ya yi koyarwa mal tsohon malamin makaranta ne wanda yanzu ya riga ya yi ritaya malam tanko iya bari mu fara da kanka me za ka ce kan yadda har yanzu makarantun gwamnati da yawa in ka zaga za ka samu yara ma watakila a inuwar bishiya suke koyon karatu har yanzu wal game da maganan karatu a gindin bishiya wani abu ne wanda yake na da tarihi ba yau aka fara ba ba zaman ce ba lokacin obafemi a walowo yana premier na western region ya kirkiro a system na education da yake mutane su yara suna koyon karatu a gindin inuwa matsalan shine ba ina ne aka zauna ba shin me ake koya ma yara wa ke koyarwa me kuma ake ainihin son si da wannan ilimi idan an koya musu kana ya samun cikakken malami mai kyakkyawan horo ya zauna gindin itace ya da ilmin da wani mai digiri ko mai ainihin master digiri in ya shiga aji ba zai iya koyarwa ba so kaga magana a zauna gindin ita ce wannan ba wani aibi ba ne magana ne na resources wato kuɗi na gama dan abin da za a gina wurare da sauran saka in ba su sai improvising ya zama kamar classroom alan tanko ya in ba kuɗi me yasa ake gina gidaje na manyan jami'an gwamnati ka duba ma wasu jihohin ma har gidajen gwamnati ma sai su sauya su je su gina manyan manyan gidaje amma ga yaran talakawa nan suna karatu a wajaje da wasu dace ba Eto eh a gaba da gine-gine abin da nake so a gane shi ne ba fa gini ne ilimi ba sai ka ga ɗan gini idan ka shiga ka raina abin da malami ke kora ka kuma raina abin da ainihin shi yake kan malamin an ɗan ba da wani misali yan shekaru kamar bako ko da suka shige a department of education na abuja tana da wani irin system wanda yake takan tare tsaffin principaloli da vice principaloli daga sassa daban-daban na najeriya su taru su rinka goyon rawan suna bincika mata ainihin private school su ga wanne ne kamata a ba su certificate na koyarwa wanne da bai kamata ba su ba wallahi za ka shige ka je ka ga makaranta suna kyalli da komai da komai sai ka shiga idan ka ce malamai su kawo eh, certificate ɗinsu ko kuma a tara takardun yara abin zai baka tausayi da mamaki to sai nan za ka gane cewa ba fa gini ne abin ba magana ne na ainihin training da aka ba mutum na abin da zai koyar da kuma ainihin irin yanayin yarin da zai koya musu. Usman Hoto me kake gani kan wannan tambayar? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Duk da Malam Tanko Ibn Iya kusan kwararre ne a wannan bangaren. To amma ni a fahimta ta shine a bangaren koyarwa akwai abin da ake ce ma watakan wuri ya zamo ya dace da yanayin koyarwa da turanci ana ce mashi conducive atmosphere to kaga idan ya kasance an ce za a koyar ma yara karatu kuma ana so su gane kuma ba gini kaga akwai da akwai damuwa na farko akwai iska akwai rana akwai damuna da irin waɗannan abubuwan kuma ta iya yiwuwa kila yara ne ƙanana tunda magana primary school ne ake ta iya yiwa lokacin da ake koya masu wani abu na gittawa kaga hankalinsu sai ya rabu ya bar kan malamin ya tafi kan ah, wancan abin wasu in ka duba watakila wasu makarantun ma babu rufi ma kaga in ana damuna da malamin da ɗaliban watakila sai dai su ranta a nakare sai dai a to wannan ni ina ga kamar gazawa ce ta waɗansu daga cikin ah, su gwamnoni zan ce ko kuma waɗanda alhakin yake a kai duk da za ka ga cewa waɗansu gwamnonin suna yin iyakacin bakin ƙoƙarinsu ko in ce waɗansu gwamnatocin suna iyakacin bakin ƙoƙarinsu wajen inganta gine-ginen a primary school a malam tunko ibnu eh, eh, idan da za a ba da shawari ne wato na lura kai kafi karkata ga ingancin malaman fiye da ma yanayin gine-ginen eto eh, a gaskiya kuskuren da aka samu ko kuma matsalar da aka samu game da nagartan ilimi na firamare school a Najeriya shi ne daga lokacin da gwamnati ta yi watsi ko kuma ta barar da maganan horon malamai su zama grade 2 teachers daga nan aka fara samun kuskure ta nan ne zaka samu mutumin da yake an horar da shi don ya koyar da yara a primary school yanzu haka kawai yaro da ya ƙara secondary school shi kanshi bai san mai koya ba bai kuma san waye koyar da shi ba sai a ce a tura shi je karatun NCE da ya je nan karatun NCE din ban san me ake koya masa ba sai ka ji an ce yaro ya fito da certificate din NCE wai malam makaranta ba methodology wato abin da ake nufi hanyar koyar da yara babu ainihin waɗansu yadda za a yi ka janyo hankalin yaro babu da za a me za ka da wannan yaro in baya ji in wannan in bai gani duk ba ku koya irin waɗannan ba so ni ina ganin abin da za a yi game da ilimin primary school gwamnati ta sake tunani a sake dawowa da teachers grade 2 certificate wanda ke shi zai koya ma yara gidauniyar yadda za a yi teaching a primary school in ba haka ba ina ganin ana wasa ne in dai magana matsalan primary school ake yi dan yanzu education ya zan business kowa ya je dan sato kudin sa duk matan da dan je ta dan fake wani abu mijin ta dan kwakulo wani abun nan yana minista tsohon minista mene mene sai ta za ta bude primary school wata kila dai ko mutum to zai iya kasuwanci kuma ya samu irin waɗannan kuɗaɗe eh kasuwanci na irin akwai ƙananan kuɗin da yake in ka samu za a gane kasuwanci na ko kuma kuɗin kai da gani ka sanya aka ka same shi akwai irin waɗannan kuɗaɗen su muke magana a kai akwai wani secondary school da nake shiga wanda aka ce wai wani ne matarsa ta hushi za ta tafi kaza kaza dan ya mata kisha ya bata hakuri ta ki zai kawo makudan kuɗi buɗe mata secondary school ta ɗibo malamai ana ta teaching ita ma ta zama ainihin educationist to za a samu ta irin wannan abu ni za ka ce akwai waɗanda suke tunani inda duk manyan jami'an gwamnati na sa 'ya'yansu a makarantun gwamnati ba na kuɗi ba to tabbas da an gyaggyara dukkanin makarantun wannan bayani haka yake kuma shine a ah, gaskiya saboda abubuwan da ke faruwa shine ah, kamar jiya mun yi wata magana da wani kaga ban san zami wannan tattaunawar ba shi shugaban firamare din anguwar da niki da safe wai sai ya dauki yaran shi a mota ya kai su private school sannan kuma wai ya dawo shi ne shugaban firamare kaga wannan karyata juna ne kirikiri to kaga inda a ce dukkan jami'an gwamnati za su sa 'ya'yansu makarantun gwamnati to dole su tsaya su jajirce su tabbatar da cewa abin da ake so a koyar ko abin da ake so a samar domin a inganta koyarwar firamare ta gwamnati to za su tabbatar da sun samu na biyu kuma sai malaman firamare ko kuma dukkan malamai masu koyarwa sun mai da abin cewa kishi ne amma in ka lura zaka ga cewa yanzu duk ina da mutum ya gama makaranta ya samu aikin misali koyarwa za ji me kake eh to mun dan samu koyarwa za mu fara wata kan bai yadda cewa yanzu ya samu aikin zai yi ba shi yasa kaga ba yanda za a yi abin da ya kamata ni ina ganin cewa gaskiya da jami'an gwamnati za su mai da hankali ya kasance duk ƴaƴansu su koma makarantun gwamnati to da za a samu karin ingancin koyarwa a matakin farko na firamare gaskiya. Matan kwaibi ne ya kaji wani abu mamaki shi wannan fa shugaban makarantar mm-hmm. gwamnati ne mm-hmm. amma sai ya ɗau yaransa ya kai makarantar kuɗi mm-hmm. wannan ya nuna fa bai ma yadda da abin da yake ba kin wato a nan wannan maganan ya sa na tuna da wani ɗan najeriya professor iya abubakar lokacin yana vice chancellor na ahmed bello university sa kaf ba mai zuwa private school public uh, school suke zuwa na samaru da aka tambayi profesa ya yi ce a'a ai idan ka duba cikakkun malamai masu training da kuma syllabus na kayan aiki yana primary school namu na public school wannan private school da kuke gani duka ainihin is a business centers so suke ku kawo yara su samu kuɗin su sai abin da za su yi da shi amma ku ta public school nan ya kamata ainihin ya kasance za a samu tsantsagarin education wannan kenan misalin kamar a ingila idan ɗanka na neman wani aiki in aka bincika aka ga bai yi attending public school ba ana nuna alaman wannan isa irresponsible family dan duk wani responsible family dan shi sai ya goyon through public education rather public system of education wanda wannan makare na a Najeriya mun dauka wuri ne na yaran talaka talakawa saboda haka ne abin da nake so a nan shine ni har yanzu ina maganan gini gini duk kare rinka rudin ku abin da zai dame ku shine me ke cikin kwakwalwar malam makarantar da yake ko da yayanka kake ne wannan ya nuna ka goyi bayan watakila wata jarabawa da aka yi a wata jiha nan arewa inda aka sallami kusan malamai dubu ashirin daga aiki eh, wannan abin da aka yi a nan ina ganin katon kuskure ne daga wurin wanda ya yi na farko ya aka yi har waɗannan mutane suka zama ba san wannan abu ba ba supervisors ne wanda za su rinka zuwa suna duba su in akwai supervisors ba a bashi feedback na irin abin da yake faruwa idan ba a bashi me amfanin commission of education na state din shi wanda shi ya kamata ya rinka sanar da shi ga irin abin da yake faruwa tun daga an samu waɗannan zunzurutu malamai kamar dubu ashirin kamar da ya ce ba su iya fasin din exam din primary school ba ai ba na farko ba kenan yan shekaru da dama an taɓa haka a ainihin kwara state wanda aka ce an ba malaman makarantu a jarabawan secondary school sun kasa ci yau kuma gashi a Kaduna State Primary School ne masu kasa ci to kaga kenan ya kamata a san amfanin supervisors wanda za su rinka bi makarantu makarantu suna duba aiki na ɗaya kenan na biyu kuma me za a ba supervisors a tabbatar da sun yana aiki a ba su facilities moto da direbobi da kuma impress wanda za su rinka maintain din wannan motoci na rinka zuwa makaranta makaranta ana gana abin da ake yi na uku masu tsara ainihin ilimi na ƙasar nan a tabbatar da sun ba da correct syllabus wanda yake za a rinka bi ba tare da ainihin ana hana ba. in dai kuma su supervisors din ya nuna ba su yi su ba shi yasa watakila lurar mutane shi gwamnan wannan jihar ya ɗauki irin wannan mataki kai usman ya kake ganin lamarin to ni gaskiya ina bashi ina goyon bayan shi dalilin da yasa nace ina goyon bayan shi kuwa shine abu da a matsayin shi na shugaba ko a ko gwamna ko ba gwamna ba dole ne ya kasance ni ina ga ko da an ba su supervisors duk abubuwan da suke bukata to akwai abin da ake ce ma matausai ko na dan adam sai kaga ka yanzu wannan gashi bai iya ba to amma wai za a kar a su da hannu wajen abincin wai ka a raba su da cin abinci to kuma kaga ka a raba su da cin abinci sai ya kasance waɗannan yaran kuma su ne za su zama ho malaman gobe tunda malamin da ya koya ma wannan ɗalibin bai iya ba kuma an kyale shi ya ci gaba da bai iya ba ka a raba shi da abinci to ɗanɗan ɗan yaron da zai kyankyasa nan gaba ya zama malami to irin shi zai kyankyasa kenan ko kuma wanda ya shi lalacewa to saboda haka kaga dole shugaba ya rimtsa ido yayi abin da ya zama shine daidai dan a samu gyara a samu ƴaƴan da za su zama sune manyan gobe waɗanda za su zo su riƙe su ko ƴaƴansu su zama nagari ni ina koyan bayan shi wannan abu yayi daidai gaskiya Tun ku binu iya a ƙarshe yaranka ce yau kana da matukar kana samu har yanzu a ce ko da yake kai ɗan fansho ne yanzu amma duk da haka idan an baka zaɓi yanzu ka tura 'ya'yanka makarantun gwamnatin nan ko na kuɗi wani za ka zama. <clears throat> wannan ya janyo na tuna da wani abu a yanzu haka fcda a nan abuja iyayen yara suna nan suna ta fidda 'ya'yansu daga private school suna kai su makarantun fcda don sun ce sun lura wannan private school ba su koya musu komai ina son ɗaya daga cikin kowa lokaci ya samu lokaci ya ɗan bincika cikin area council na namu guda shida wurin da muke da makarantun fcd wato makarantun gwamnati za ku ga abin mamaki idan da makaranta tana da yara dubu ɗaya ne sun kai wajen dubu ɗaya ɗari biyar ko dubu biyu saboda duk ana ta guje ma private school ana dawowa makarantun ku binu ba ba ba za a danganta wannan da kare tattalin arziki ba kwa karen tattalin halayen mutanen mu dai ba na arziki ba arzikin yana nan da yake sai dai halayyar mutanen mu yanzu misalin ka ce primary school teacher bai iya ba waye koya ma primary school teacher din ko kuna nufin an haife shi halittacce shi daf ne bai da basira wani koya mishi irin wannan gurbataccen ilimin sai a je a binciki wancan na sama ya aka yi shi ma ya yi imfatin irin wannan knowledge abin ba daga primary school ya taso ba a duba ainihin malaman da suka koyar da ah, malaman masu NCE su koma waɗanda suka koyar da masu NCE din a lura da wa suka kawo su gurɓacewan yanayi ne na mutanen yanzu ba ɗauki ticin komai ba shi yasa ainihin mutane ba su damu da a koyar da shi properly ba teaching as a business idan kana dan hali sai ka je ka dan samu wuri ka dan establishing dan wani gini a zo a duba ka dan bada hanci a baka approval din cewa an yarda da wannan makaranta a ce je ka ci gaba da harkan ka shi shikenan kai kuma ka samu cin abinci wai ilimi kenan to a ƙarshe Usman idan ka duba kusan duk makarantun firamare na in ka duba tarihi za ka tarar akwai wasu mutane da suka taɓa koyarwa a da can misali irin makarantun da aka kafa tun zamanin watakila masu dun mulkin mallaka za ka tarar akwai manyan mutane da suka fito daga makarantu wasu sukan yi tunani su koma bari in koma makarantar mu ta firamare nan ni ma na bada wata gudumawa ga kungiyoyin iyaye da malaman makaranta ya kake ganin gudumawar waɗannan ga ilimin firamare Eto, eh da za a dawo da irin wannan tunanin gaskiya da zai taimaki zai kawo ci gaba ga karatun firamare. To, amma matsalar da muke fama da ita gaskiya irin wancan tunanin fa yanzu ya yi karanci. Saboda yanzu inda za ka yi kididdiga cikin kirge za ka ga mafi yawancin makarantun nan su wannan kungiyar iyayen yara da malaman makarantar ma ba ta babu ita. Wasu za ka ga babu ita. Da ne za ka ga sai dai gani a rubuce. Amma yanzu ko akwai ta za ka ga ɗaiɗai ne za ka ga waɗanda suke watakan akwai ta tana da amfani amma wasu sai dai ka ganta a rubuce ba saboda yanayin ayyukan mutane ma bai bari masu kalli saboda yanzu za ga uba nawa ne ke zuwa ya ce yau bari dai in je makarantar firamaren nan in ga me ake koya ma yaran nan me ake koya ma 'ya'yana ko kuma ya zo ya samu headmaster ya ce a headmaster na zo ne in gaya kuke kaza kaza ma a gaisa kawai ya tafi duk an daina irin wannan to kuma kaga irin wannan gaskiya yana taimakawa wajen su malaman su tsaya su abin da ya dace don jin tsoron kila iyaye za su iya zuwa su ga me ake yake faruwa ko kuma kila za su ga wannan tsohon darakta ne ko tsohon kaza ne ko kila kaza ne ya zo gashi shi ma yana bada gudunmuwar shi to in zai zo ya bada gudunmuwar shi kyauta kaga kai da ake biya babu wani dalilin da zai hana ka kai aiki to saboda haka inda za a dawo da irin wannan tsarin to da zai kara taimakawa wajen inganta a karatun firamare. Malam Na zaga makarantun firamare da yawa da da na san suna da filaye sosai inda yara kan shakatawa bayan ta wajajen ina jin karfe tara ne haka ake fita. Da in yara suka yi karatu kamar na awa biyu za su fita su je su yi yan wasanni saboda su ta dawo ta yi caji. Ko kuma ma za ka tarar akwai gonaki inda yara suke zuwa su yi shuka su koyi harkokin noma da wasu sana'o'i. Amma yanzu yawanci duk waɗannan filayen mutane sun mai da su gidaje. Kwarai. wannan ya sa dole mu koma mu waiwayi wani kokari da wani gwamna ya yi a arewa ta tsakiya wanda ya nemi kwato ma wata makaranta filinta wanda aka san mallakin makaranta ne na dada can wanda manyan mutane a halin yanzu saboda rashin tausayi da rashin tunani suka mallaki wurin ya zama nasu na gado da 'ya'yansu to kaga a rashin tausayin manya da kuma rashin tausayawa education yakan kai a biris da maganan da ya shafi education a da yara za su fito ko abin da ake cewa pe wasan motsa jiki akan tanaji filin kwallo da kuma filin tsalle-tsalle na musamman da kuma gadin wurin da ake koyan aikin rani da kuma na damuna da sauransu to da zaran an dan bada filin makaranta gab da gab idan wani babban shige yana shigewa da kulle ga alaman wani fili wannan filin fa a ce na makaranta ne kaza kaza zai je hada baki da hukuma a bashi wannan filin kaga ba tausayi ba tunani ga imani da kuma sauransu haka Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar makula da su tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, tuja kaɗa da italiya in yi ɗan kuka ya kajiya bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan ka cikin lagos kuma ga batishin ga na shi ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kin su dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ba ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutuƙar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce ka saya in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau matukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kuntuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle sannan ta yi kula school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan yan kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma Paris a embassada America akwai hmm. ambassador, a akwai <laughs> ambassador, Italiya a embassada Mexico akwai embassada Holland akwai embassada German ga ambassador a Ingila. duka kin gari gaba daya ya kawo misalai da talaka kuma dai muna magana ne akan dama ilimin ƴaƴan talakawan da yake eh, dai a cikin primary LEA kamar yanzu a cikin tattaunawa wannan kin ji ai wani yana zuwa ya aje 'ya'yansa shugaban makaranta ne ba mm. amma sai ya aje 'ya'yansa a ta kuɗi sai ya wuce makaranta kuma da yake koyarwa ta gwamnati to amma Usman kamar da mm. ake ta magana ko daga masu sauraron mu suna ta mm. magana wai idan jami'an gwamnati suka mai da 'ya'yansu makarantun kuɗi za a samu ci gaba. Eh, to haka ne wai usa? Eh, to ni da ko dai ba haka ba gaskiya ni abin da nake kallo shine idan dai tsari yana aiki kawai tsari yana aiki. Hmm. Saboda ai ko ana akwai makarantu masu zaman kansu. Sosai. Hmm. Yawa kuma sun ba suna ɗiban 'ya'yansu su kai kuma kasashen waje su karatu ba. Ai akwai hmm. ko yanzu za haka akwai na da inda na tashi daga kamar shekara biyu ɗaya da ta wuce ɗin nan. na ne a ɗansa a Ingila yake karatu. Kuma ta kuɗi ma yake yi. Kuma kaga ce kaga yadda kace tsarin tsarin idan idan idan akwai idan akwai tsari tun asali watan foundation kenan ko komi ne eh, eh, idan eh, akwai tsari tushen abin mm. wannan duk bai taso ba kin ga nan maganan firamare da sakandare ba ma wani abu magana ba kaga anan an yi tsari mm-hmm. wasu na kai ƴaƴansu ma makarantun da ba na gwamnati ba saboda mm. ko suna da addini yawa da kuma addinin biyu in kana son in kai karatun Qur'ani za ka kai shi makarantar da ba ta kuɗi ba kuma ba wai dan cewa ta gwamnatin wai ba ta inganta ba eh. saboda yawanci abin da zaka ga tsari ne ake bi na na kan misali tsarin karatun da zaki ga suke bi mm. shine zaki ga primary da tsarin su kuma koda a gida tunda ba suna hadda karatun gida ba ka aje yara a gida a cikin mm. primary su ce cikin gidansu ne primary su karatu a cikin kuma gwamnatin a ta wani wasu wuraren da aiko wace gwamnati ta ka mm. kashi kashi kowane state da yadda suke ko ta jiha da yadda suke nasu wasu zaka ga jiha suna kokari su yi amma ba a kula ba a kula bayan an riga an gina makarantun masu kyau to amma ba a bi a kula da su to kuma su abin ba wani gwamnati ba ne kadai mutane sun yi yawa idan gwamnati ba ko kanku yanzu kamar PTA din da ake mai amfanin PTA eh tunda anan kin ga ana PTA amma zaki ga ana ba ta gina muku makaranta mai kyau gwamnati ta zo ta gina mm. muku makaranta ku iyayen yara sai ku dage su kuma PTA su zama da kuka zaba su zama su kuma suna aiki a makarantar ku kuma aikin su wani abin ba na gwamnati amma yanda yanda yanda daya daga mm. cikin wanda ya turo mana sako ya ce ya ce mm. ai ko kuma ta ce kuɗin na zuwa amma hannun wa yake shiga shine matsala eh daga eh, ƙarshe eh, za ka duba cewa eh kuɗin nan na eh. zuwa domin a gyara makarantun nan amma hannun wa yake shiga wa yake da alhakin ni ba wannan bane na ba ni magana da nake yi idan gwamnati ta yi kokari ta hmm. gyara saboda ana samun jihohin da suke gyara ko a mutanen da eh jama'a na da alhakin gaskiya saboda yaro idan fa makarantar suna da wani suke ga ya fi bari ma baki ma misali wani karamin misali yanzu haka akwai kuɗin da muka yi a makarantun da yara na suke kowa sai ka je ka duba za ka sai bulo guda hudu ko guda takwas ko hmm. guda sha biyu ya danganta da karfinka daga dala goma sha biyar ne ko ishirin da biyar ne za ka siya har zuwa ɗari da hamsin ba za ka wuce ɗari da hamsin ba bulan nan kisan me za su yi da su inda ake zuwa ka tuko mota ka zo ka ajiye yaro in yaran da ake kawo su da mota ko a zuwa ɗauke su wanda ba sa bin motar gwamnati misali to inda ake shiga ɗin a ajiye yaro a wuce to shine ake son a mai iyaka to amma kin ga PTA din shine iyaye yara to mu Usman nan kasashen da aka ci gaba ko a nan din ma da inda aka ci gaban zaka ga nan kowa ya san Eh, yancin shi in ka an maka abu mai kyau zaka tashi tsaye kai magana domin eh. mutanen mu kowa kawai ya ban ma gwamnati eh, kowa ya yi zaune gida ya ban ma gwamnati Sannan da da, da Hafsat bayan ma barwa gwamnati da aka yi din shine idan idan ka mimmike kafa ka ce ka bar ma gwamnati misali dan nan waye ke fara more shi ne wai kai ne ko gwamnati <laughs> gwamnati eh wake a ah, kai kake fara mura dan ka tunda ko daga aike ka fara mura ana cewa gyara kayan ka bai zama sauke mu raba ba yawa Eh, so saboda haka abinda muke magana kenan saboda haka kamar yadda Safina ta faɗa mako mai zuwa zamu tattauna mu ji wayannan makarantu da bakin tallafin karatu Imam Inuwa Muhammad na ma'aikatar ilimi ta tarayyar Najeriya mm. mu ji ko akwai abin da ya kamata gwamnatin tarayya ta yi akan lamarin yadda za a samu inganci a makarantu bari mu ji kaɗan daga ciki idan aka ce maka wato tsari na ƙasa kowanne you da irin ayyukan da aka bashi ita gwamnatin tarayya tana da nata gwamnatin jihohi tana da nasu sannan haka gwamnatin kananan hukumomi to ita gwamnatin tarayya wanda yake take inda ita ce babbar yaya kusan kowanne abun da za ta yi ta taimaka ta tabbatar da cewar ilimi ya samu karbuwa kuma an kyautata ilimi to abin da yake faruwa To abin da yake faruwa kenan zamu je a mako mai zuwa in Allah ya kai mu yanzu kan <laughs> amadu da Hafsat Maina Muhammad sai Daniel Brown da shine ne bada umarnin shirin sai injiniyan mu ne Aiden Otko sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ubangiji ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya sai gobe a magana siyasa da shugabanci na gari shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta canza.